أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد هو مسلمين masu albarka ne mana sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ikon sa da rahmatsa da yarda su ya kuma ikon sake haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin kitabul kabayir ma saboda ganin mahimmancin abun yau ba ta tabul fara'i za karatu ba muna son mu ɗan taɓo wani abu da shahi wato hukunce-hukuncen kwanaki goma da muke ciki ko muke tinka mu shigo ba afuwa kwanakin da muke tinkara za mu shige su insha Allah masu daraja masu albarka in lokaci ya ba mu kuma muna samun mai amfani da wannan dama magana akan abin da ya shafi layya da yake na san insha Allah gobe haka za mu sha karatu da yarda Allah wanda yake an gayyato wani malamin imam Aliyu Ladda a insha Allah ta'ala shi zai lakta gobe zai yi mata kuma zai yi maza game da abin da shi kunce hukuncin tsallaya nan ni kai na ma inda na yi amfani da wannan damar na bar wannan darasi domin liman ya yi shi kare da ya yi kyau amma kasancewa na riga na an shirya wasu abubuwa wala Allah yana yiwa kila abin ya amfane mu kafin shi imam ya zo in Allah ya yarda ‘yan uwa musulmi kamar yadda kuka sani wato waɗannan kwanaki da muke tinkara kwanaki ne masu girma kwarai da sai dai mafi yawancin mutane sai ba su muhimmanci ba abin da ya kamata mu sani idan Allah matsakaikin sarki ya gwada wato so ne da yake ga wasu ayyuka na ibadodi shi musulmi ya sani wani abu sun zan sha'a'ir sun zan sha'a'irun lahi alamomin addini na Allah Allah maɗaukakin sarki ya darajinta wa'annan kwanakin jago Allah ya mutunta su Allah maɗaukakin sarki ya ɗaga darajar ibada a cikinsu yayin da Allah maɗaukakin sarki ya rance da su a cikin alkur'ani mai tsarki Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim wal fajr wa layalin ashr subhanahu wa ta'ala ya ce na rantse da alfijir malamai suka ce Allah ya rance da lokacin alfijir min malamai suka ce idan ka cibi qur'ani babu abin da Allah ya koya ya yi wuce rantsuwa a kan shi a wannan ke lokaci da mahimmancinsa. Allah ya rantsi da lokaci cikin ƙwa'ani sama ga wuri ashirin babu babu wani abu a duniya wanda Allah ya rantsi da shi sama ga matuyar wanda yake lokaci ne kawai idan muka rubutun daga wal'af Allah ya ce na rantsi da lokacin la'asa ko na rantsi da zamani daga lokacin ke Allah maɗaukacin sarki ya ce wa duha na rantse da lokacin duha lokaci ne wallaili idza ja kuma na rantse da dare lokacin da ya duhu Allah maɗaukacin sarki ya to ya rantse da wallaili idza ya husha wannan hari ta tajalla kan turan tsuwata lokaci na Allah kan tsuwa su subhanahu wata'ala ya ce wa shamsi wa duhaha na rantse da rana da hantsinta wannan hari idan ta jalla ko wannan hari idan jallaha na rantse da yini lokacin da ya haskaka ta subhanahu ya to rantsuwa da wal fajr wal layalin ashr fala uqsimu bi waqi'un nujum fala uqsimu bi shafaqi wallaili wa ma wasa wurare daban-daban Allah na rantsuwa da lokaci saboda mahimmancin lokaci da malamai suka ce ina adam an anta ayyam kullama zahaba yawmun zahaba ba'duk ina adam ba kowa kace da illa kai lokaci ne kawai kai kwanaki ne kwanaki su a kai duk lokacin da wani ne ya tahi kai ma fashin kai kuma gina ta an kaza dai ga yi guda sai a cikin bulu guda a wata rafi an waye gari gidan nan gaba ɗaya ko gulo guda babu to ma kai ka kai hada wannan kina kai lokacin da kai kan nisa ta sheda ta shi ko wannan shedar an riga an gama da ta shi yasa Allah madaukakin sarki da ya rantsi da wal fajr sai rantsi da wal su a lokaci Allah ya rantsi da dare guda goma idan ka samu tafsir ibn kasir Allah shi masa rahma abul fidadi ya yi magana ya ce mafi yawancin malaman tafsiri sun ke akan cewa layalin ash suna nufin kwanaki guda goma na farkon zulhijja wanda ana ganin gobe ana iya shigowa ɗaya ɗaya daga cikinsu nan idan muka dubi wannan manyan malaman duniya na hadisi su yi magana misali ibn hajar Allah shi masa rahama ce dalilin da sa Allah ya rance da wayannan kwanaki guda goma saboda darajar su saboda matsayin su saboda sun tattara wasu manyan manyan ibadodi a cikin su su wayannan kwanaki guda goma da cikin su akwai azumi shi ne azumin yinin arfa cikin su akwai arfa cikinsu akwai idi cikinsu akwai yanka da sunan abubuwa da daban cikinsu akwai azkar saboda haka shi yasa saboda sun tattara manyan manyan ibadodi a cikinsu shi yasa Allah madaukakin sarki ya rage su sannan akwai hadisin da inganta cikin Bukhari Allah ya da Abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce Mamin ayyamin al'amal salihu fiha a ila Allah min hadhihi ayyam babu wasu kwanuka babu wasu yunuka ayyukan alheri ya yi soyuwa zuwa ga Allah wanda ya kai ga wayannan kwanaki guda goma wani sahabi ya ce ya rasulullahi wal jihad fi sabilillah jihad jihad zuwa fi sabilillah bai kai daraja aikin alheri cikin wayannan kwanuka ba manzo Allah ya ce hadda jihari fi sabila bi daraja yin aiki a cikin wayan kwanuka manzo Allah ya ce illa rajulun sai mutumin da kharaja bi nafsihi ya fita zuwa jihari da rayuwa tai wa malihi da dukiya yi sun lam yarji min zalika bi sannan bai dawo da komai ba mutumin da ta zuwa jihadi da dukiya sai da rayuwa ta bai dawo da kuma shi sai kai darajar sallah mutumin da ya ɗauka a kai a cikin kwallo sai sa kana ganin wasu saboda ko su muhimmanci za ga wannan iya ta azumin kwana tara da ya kwana tara yana azumi inda garin da an ka kai ɗaya ga wata ya kama azumi ke da tseren da an ka kai ran jajibir ya yi cikin ran sallah ba azumi na saboda bisa ɗauka waɗannan kwanaki da muhimmanci sannan za a ga wasu idan aka ci waɗannan kwanaki sun tsaya ba su ba su tsallo ba su mari ganin cewa sun rigace su da ayyuka alheri za ga ana yawan nafin fili za ga bai bari jam'i ya kuce mai waɗannan kwanakin za a gan shi yana yawan ziyartar ƴan uwa ne za a gan shi yana yawan ayyuka na alheri a cikin waɗannan kwanaki saboda bisa da ya ɗauke su muhimmanci saboda ka yan uwa musulmi bisa ga wannan shi musulmi ana son ya girmama abin da Allah ya girmama ya doki abubuwan da Allah ya girmama da muhimmanci saboda an ce su ne sha'air wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub wanda ya girmama sha'air alamomin addini na Allah wannan yana daga cikin jin tsoron Allah zukata kuma ko banza akwai wasu watanni guda masu alfarma da Allah madaukakin sarki magana a kasu. Allah ta'ala ya ce inna iddata hudu, inda Allah ya suna ashara shaharar fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun qurub lalle kididdiga watanni a wurin Allah goma sha biyu ne yau ma makalakar sama sun randa Allah ya halitta mai da kasa wata goma sha biyu Allah ya ce daga cikin su akwai arba'atun huruf akwai watanni guda hudu masu alfarma masu daraja Allah ka kai biyar da mahimmancin su darajar su to watan zulhijja na cikin su wanda wata da muke ciki da wannan za mu shiga gobe ko kuma gobe shi ma yana cikin su da zulhijja ke shi yasa yan uwa musulmi aka san mutum ya ma abin da Allah ya kima darajar ta abin da Allah ya darajar sai da kyau a same mu muna ayyukan da ba su da kyau a cikin waɗannan kwanakin da muke tunkara guda goma ina so ga mutum ya kama jiki wurin addu'o'i da roƙon Allah ibadodi a cikin wannan kwanakin sun ya dace ne yanzu ka dibi yadda za a cewa har wanda ya ɗauki makami ya zuwa jihadi ko a mutu ko a yi rai bai kai ka samun lada ba in kai ayyuka alheri cikin wannan kwanaki ko shi bai kai ka ba wannan za a kusantawa da kai shi ne mutumin da ya to zuwa jihadi da dukiya ta da rayuwa sai kuma ya ce bai dawo da koyi ba me kare shi dai kai ka samu salala wato na wa'annan na wato na abin na rayuwa ne yawa musulmi ana son mutum yau kariya kama jikin shi yau kariya ribaci wa'annan kwanaki. Allah ka ba mu ikon gane bayan haka yawa musulmi kamar yadda muka sani wa'annan kwanaki guda goma wato girman su ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yace hiya a'zamu ayyamid duniya Zan Allah ya ce su ne mafi girman kwanakin duniya duk kwanakin da akwai duniya babu kwanakin da suka kai da wa'in kwanaki guda goma ya kusan inda babu alheri cikin su ba su da farla Allah ba zai manzan Allah ba zai ce su ne mafi girman kwanakin duniya ba kuma ina fatan mun gane magana sai da faɗa da zu mai da malamai suka yi bayani su ne wato cikinsu akwai abubuwa masu nauyi ɓarshe da sai yanzu in ka dibi arfa arfa tana da girma ƙwarai da gaske in ka dibi abin nan a in ka dibi arfa ka dibi idi ka dibi layya ka dibi wa'annan ayyuka da ake zuwa alhazai suna yi sauƙiya Allah maɗaukakin sarki sa wa'annan kwanaki sai wa'annan kwanakin cikin wa'annan lokacin shi ma ya ishe kai zan girma wa'annan kwanaki don mi saboda Allah ba zai girma abu sai abin an mai girma kuma Allah ba zai sa lada ne yi gwabi da aiki ba suriya zan aikin yana da girma kwaye da gaske ana roƙon Allah maɗaukakin sarki ki shi mana muwafaka kuma Allah ya samu gani kaɗan daga cikin abubuwan da ya kamata mu karanta ‘yan uwa musulmi shi ne wasu hadisai wa'in za su gwada mana mahimmancin nan kwanaki. daga ciki akwai hadisin da manzon Allah ya ce ma min yaumin akthara min ayyutika Allah fihi haqqun min an yau min yawmi arab manzon Allah ya ce babu wani yini wanda Allah ya yake yawaita yan bawa daga wuta wanda ya Ba nan za ake na gafara wannan yini yinin arfa babu duk wani da ta kare duniya wanda Allah ka yanta bayi ne da yawa irji ila arzi wanda inda ana gwada ma har da kai wanda kai ga ganin kana ganin bai kamata a gafarta har shi Allah na gafarta da cikin wannan duk aka ce babu yanda shi ka fakin ciki irin yin arfa ɗan uwa musulmi abin da ya kamata ku gane idan Allah ya ce ya gafarta maka ya sa ka cikin waɗanda ya gafarta maka duk abin da ke da kai ka shiga aljanna wallahi Allah bai goge ba. saboda shi Allah da kai ne ce in bi idza raditu faraktu ni in ne da mutum barka ne ka samu ma'ana in Allah ya da kai ya gafarta maka zai sa maka albarka duk abin da kai duniya ba za ka tume ka zama shirki ya kai maka baka da imani ba Allah tsare ka zai yi ka ci gaba da rayuwa sai ka mutu ka shiga aljanna to shi yasa yan uwa musulmi duk abin da mutum ka kasa duniya ta gafara ubangiji mu gafara gaba a sashe ta mun babu wanda ka iya baka duniya in ba Allah ina ka iya gafarta maka gafartu in Allah ya gafarta maka ka zan gafarta Allah duk abin da ke mutum ka shiga aljanna yanzu ku bi mutanen badar mutum ɗari uku da goma sha uku Ɗari uku da wani abu goma sha wani abu wanda ga cikinsu ya so ya tona asirin manzon Allah ba su manzon Allah ya ce a bar abin abin da secret zai je a yi fatahu makka za a je a yaƙi mutanen makka a shi gwamnati hannunsu don lokacin ka'aba hannunka heretic makka tana hannun kafirci manzon Allah ya yi shi a madina za a je a yaƙe su amma a bar abin sirri daga cikin da aka yi sirrin da su akwai wani mutum da sun haɗe tun da abin da shi wannan mutum yana dukiya a makka mai yana ganin muddin an ka ce an ka ke su to dukiya sun ya salwanta kuma yana son abu sai ya rubuta takarda zuwa ga can a gaya musu cewa za a kawo yaƙi maka su sanwar za su yi a cikin dukiya ce rubuta takarda ba tsohuwa za suna makka sai ta kai takardar sai ki ana gan da ita ma bai kula masa mai a cikin takardar ba ba ta tsaye sai ta kai ce amma kawai takardar da sai za a yi kacce bari kowa ya ga ga wahayi ya zo ya gaya manzo Allah kuma abin da ka so yayi wani daga cikin mutane mutum biya ya san ya tura a cikin maganar a ka nan ya rubuta ya ba su wata nan kan hanya ba ta isa ba yanzu Allah maza maza ya da mutum biyu cikin su akwai sayi dan Ali da su kai su an ba tana nan bisa hanya ga wani an bashi sun ka ce su dawo sun ka ce su dawo sun ka ce su dawo su gane wane ne tsohuwa ɗin su zama da ita ya suka ce tsohuwa ki kawo ta da an ka baki da su ba ka takardar kuma ga hannun sun ɗaya sun ka sake zuwa sun ka sun ka dawo sai da kai karo na uku sun ka ce wallahi tsawon babu mu ɗan rike kun ba ki kawo takarda wallahi muna kashe ki don ka iya ɗebe ɗauko takarda ta jikinka da miƙa musu annabi kira ya kira sahabbai an ka taro ya ce ga takarda waye rubuta ta a shi wannan mutum haɗin jikin abin mutum ta ce ya rasu wallahi ba mu lahi Allah ne wallahi ba munafiki nake ba ya rasulullahi ba munafiki nake ba wallahi na yi ne saboda sai in ciwo dukiya wallahi imani Allah ya lushe inna umar yace ya rasulullahi ka ba ni dama in sake waya ne ka Allah ya ce wa umar وقد قال الله فيهم افعلوا ما شئتم فاني قد لكم ويسند يا عمر كانت مثلا في هذه المدرسه su ko suka yakin badar Allah ya ce if aluma shi duk abin za ku yi da ku yi duk abin za ku yi ku ce ku yi ku yi abin da kuka sun ku aikata a cikin ana gafarta mu haka Allah ya ce musu wanda Allah ya gafarta ba ka ya kashe shi kuma za ka kashe shi wanda an riga an gafarta bai wanda za a kashewa wanda bai da imani to wanda yana da imani an bashi aljanna duk mutum da Allah ya ba wallahi bai fasawa bai canza shi ne aka magana yawa musulmi mutum ya kokari ya samu gafara ubangiji samu gafara ko cikin azumi kuka samu gafara a yinin karfa? don in ka samu gafara ba a wa? shi yasa zan Allah ya ce babu wani yini wanda Allah ka yawaita gafara ta ba sama bayansa da su daga wuta wanda ke yinin arfa ji Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ce huwa yawmu maghfiratiz zunubi wa kafin sanatai ne shi wannan yinin yi na gafarar zunubai yini ne wanda ke kankar zunubin shekara biyu wadda ta wuce da wata rage wadda ake ciki da wata rage da yanzu kaga watan musulunci ya yi kusan arewa kenan shekar ta gabata baya da wagar ta rage sura kwanaki ko sura wata guda misali sai kaga in zulhijja ya to shi a disamba na musulunci watan karshe na watan sha biyu na musulunci wani wata za mu shiga yanzu hijja yasu ina Allah wadda kuka sarki na gafarta mu mutum zulumin shekara biyu ya Allah ya gafarta mu وفيها أيضا يوم النهر الذي هو عيد الأضحى وهو أعظم أيام عند الله kuma akwai yinin layya ran idi yace shine mafi girman yinuka a wurin Allah gaba ɗaya idan ko cikin goman babu yinin da ya fi girman eh, yinin idi shi ko yinin da aka yawaita gafara shi ne yinin arfa amma mafi girman yini a wurin Allah shi ne yini idi maza Allah ya fi cikin hadisi ya ce a azamul ayyami inda Allah ta'ala yawmin nahari summa yawmul qarni maza Allah ya ce mafi girman yin yinuka wurin Allah shi ne yinin layya da kuma yin da kafin mu ba ku masa nama ce su ne mafi girman yini a wurin Allah mala yake wa inna ma haziyat ashru bil hijja bi hadhihi makana wal manzila abin da yasa wayan kwanaki suka samu wannan matsayi da wannan girman wurin Allah lishtima'i ummahatil ibarat fiha saboda haduwar manyan manyan ibadodi a ciki daga akwai sallar idi akwai azumin arfa akwai sadaka akwai hajji akwai yanka da sauransu wala ya ta'atta zalika fi ghairiha ba a taɓa samun waɗanda ibadu cikin wani wasu duka abu waɗanda a cikin azumin babu waɗanda cikin ramadan babu su amma ita wanda shi wannan wa'annan kwanakin guda su suka tattara wa'annan abubuwa Allah muna roƙonka ta samu gani to shi na yan wa musulmi akwai abubuwan da ya kamata mutum kiyaye a cikin waɗannan kwanaki na farko dai akwai tuba ta gaskiya don saboda ita gafara ba su samu wahan sai mutum zunubi ya rage idan zunubi yawa mutum nauyi ya yi lodi na zunubai sun yi yawa to sai ka samu gafara zunubai an rage ma sannan ya gama maka duk da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama yana gafa zunubin bayi ga ke daya amma kuma zunubi in yayi nauyi sai an rage sannan a gafarta maka kenan ana son mutum yawai tuba ta gaskiya da nuna da su rage samu shiga cikin wani Allah maɗaukacin da shi gafarta mai ba su a shi ne wacce za mu ta a ciki zan sai ta'a ga Allah maɗaukacin da shi walbu'u an kulli ma yukhalifu amrahu wa nahayahu da kuma nisanta duk abin da ya saba ma umarnin Allah ko kuma hannun Allah faqad amara Allah ta'ala biha ibadahu al-mu'minin Allah ya umarci bayi ne mu'minin da tuba faqala sai Allah ta'ala ce wa tubu ila Allah jami'an tuba zuwa ga Allah baki ɗayan ayyuhal mu'minun ya kun la'allakum tuflihun don kuma farar wa min a'zami ma yataqarrabu bihi ila Allah fi hadhihi al-ayyam daga cikin mafi girman abin da ake hukunci ga Allah da shi a cikin waɗannan kwanaki guda goma al-muhafazu al-wajibat kiyayewa akan abubuwa wajibai sai mutum ya diba gani da bi da miya awajibi wajibi bisa kai sai kiyaye daga cikin su idan muka riwa zamu ga akwai kiyaye salloli cikin jam'i sallolin farilla akwai kiyaye hakkin iyali daga cikinsu akwai kiyaye haramun kada mutum ya shiga ciki wa adaiha ala wajen maktubi shar'a yace bi hawa wa islamiha wa mura'ati sunani wa adabi ta hanyar kiyaye wato wajibin ita wannan ibada sunnoninta da musabbanta daga hadisul kudusi ya zo a cikin hadisul kudusi wa ma taqarraba ilayya abdu bi shay'in ahabba ilayya mimma taqarrabu alayhi bawa wa don taɓa neman kusanci da yin wani abu ba wanda mafi soyuwa zuwa gare ni wanda ya kai zuci da abin da kwallanta masa abubuwan da Allah ya kwallanta maka sun yi soyuwa ga Allah bisa komi Allah ta kan ware ki yayin da Allah ka zuwa wajen wasu ayyuka na mustahabbi ya ka kai farlan Allah ka sai kyau ala'aka da iyalinka sai kyau ko abubuwan da ba su da kyau ne su ce su wannan za ka samu soyayya ta Allah maɗaukakin mala ya ce wa bara an faradin hafa da allawajibat yan bugil musulun an yasta kira min dawafil musulun bayan mutum ya kiyaye farillai to ya dace da musulmi ya yawaita na filfili da kuma abubuwa na mustahab wa ya ga tanin sharafar zaman ya ribanci daraja da na wannan lokacin da ke ciki kwanaki guda goma falmuwafaku huwa man ya harisu ala imarati waqti wanda Allah ya wa muwafaka shi ne mutum da ke da fasayi akan ya raya lokaci bi da'atillahi ta'ala da yin Allah ta'ala min qira'atin min salatin da sallah sallan nafila wa qira'atil qur'an da karatun qur'ani wa du'a'in da addu'a wa sadaqatin da sadaka wa birrul walidain kuma iyaye da wa silatul arham da zumunta wa amrin bil ma'ruf da umarni da alheri wa nahyin anil munkar da kuma daga mugun abu wa ihsani ila nas kuma kyauta mutane wa nashr al ilmi da kuma yat ilimi wa da'awati ila Allah ta'ala bil husna da kuma kira zuwa ga Allah madaukakin da kyakkyawa hanya wa ada'il huquqi ba da hakkoki waɗanda a bisa kanka غير ذلك ده wannan wannan min tuti khairi na daga hanyoyi na alheri wa abwabihi da kuma hanyoyinsa allati la tanhasir wa an basu basu kidaiwa basu basu iya wasu uwa musulmi isu da mutane suke sakaci ga wasu abubuwa kai sun wuce ina ga daga bayan mutum ya dawo yana kai wato ina ya sani kuma mafi yawanci mafi rashin sanin sallah abu shi ka sa garaba ko ta wuce mutum bai sami ta zo yau kwanaki guda goma inda ya nasila bayan a zo cikin to ana ganin ya yi mutum da ya nasila cikin ramadan ƙini lada girma amma kan ga yanzu mafi yawanci wani ya yi ɗaukar ramadan da mahimmanci sosai saboda bayan da aka samu amma sai ka ga zulhijja ta shigo kwanaki goma su shigo haka za su shigo salin ta su yi komi ba bai azumi ko guda ba tsarin sun da ma ya kamata shi bai yi ba malamai sun ƙara masu suna sani shin a goma ƙarshen na ramadan da goma harko na zulhijja waɗanda su daraja wurin allah ko waɗanda suna da nasu nasoshi ka zo a kansu malamai suka ce inda ayyukan da za ka yi da rana da rana ba cikin dare ba to goma zuwa hijja sun yi talla amma aikin da za ka yi da daddare su ko goma ƙarshen na ramadan sun yi kula saboda cikin su akwai tsare da tsadiri kuma ina fata mun gane wannan idan ana son mutum ya ribanci wa'yan kwanaki da ranar su da daren su da fa'idar da adiyar su ku ba kai dai ba har da iyalinka biya wasu tana ganin iyalin su ma wasu ma san sai dai mutum ya kawo lisiyan gobe yau sallah gobe ta wasu mata a kan biyar da mazarin su tuwahin sallar su naman sallar su ragon layyar su su iya so gan su da an kawo mutum ya saka an ci kwana bai cikin su da an kawo ko bindi ba da gida kuwa ya yi sallar kula haya ne a ah, to ya shi ana yi yi sai kwana biyar ba mu ji kuɗin ba ba ko yasa kawo jikin da wurin ibadodi ya addu'o'i da roƙon Allah kamar yadda wani yanzu ina su ba shi a gaban su to ka san yaran gidan gaban su takalmi wanda ya ta ya tsuwa sai ya ba su da kayan sallah to shi ne za ka ga abubuwan sun yawa ire-iren su duk wannan ba shi na aka so babban abin da ya mahimmanci ki ba daga cikin kwanakin nan da kai da iyalin da za ka ce mata ke ki ki ci gaba da rubun Allah da nafil kuli da karatun Qur'ani ki ci gaba da wannan Allah zai kawo wa'annan abubuwa wallahi wasu mata ko fahimta ta ba su ba su ba su fahimta yanzu ku rimina na Fatima radiyallahu anha ta zo cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi bi hannuna ya ba ya ga hannun sai ya yi kanta wurin nikan gari da dutse ya yi kanta saboda rikon dutse ana murzan gari ana murzan abin da aka kama sai ta koma gari ya abin da ka so ka ce makamin in aka kawo bayi ka samu na haka so ka bani boya ta mai aiki na rage mai wanga wahala za Allah ta ta yi gida ina ta gida ina an ta ce Allah ya same su gida da ita da mijinta a na ali sai shiga tsakiyar da zama yace ku bari in baku abin da ya yi muku ya yi muku a baku bawa ko guwa ce muku a yi sai ku rika subhanallahi Walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu sai ku ce ya ishe har su da fara su da yanka to za a ta musu da ku aiki su kawo masu aiki amma sai ce bari in ba ku abin da ya yi wani. kana a baki boya bari wannan magana sai ki zuwa sai yake ci gaba da aikin ki hannun ki ya ƙara yin kanta wannan ba ku ya abin da ya yi miki wannan da za a baki kuma mun sani manzo Allah kuma ko rayuwa ta yi bawon da ya kyanta a da mace Allah shi ya kasu sannan yana da damar shi magana a bata ko ya ce kasuwa ya so ya kawo wata ko ya samu mata mahita kuma ita ƙarƙar da bango shi gidan manzon Allah sallallahu alaihi da manzon Allah ya aika tsakanin maza da mata babu ɗan da manzon Allah ka ji shi ɗin Fatima cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi babu wanda adda matsayi irin na Fatima wurin manzon Allah sannan aka ce babu ɗan da ya kama da manzon Allah kama ka diti mutum ka mutum ya yi kamar manzon Allah babu kuma fatima don aka ce ko juya baya ta yi inda ka san manzon Allah da ya ka tahiya ka dibi tahiyar da na Fatima ta baya ma kana gane cewa ta biye manzon manzon Allah ce inda ka ce lau لو فضلت الرجال على النساء لو لو فضل احد على لفضلت النساء على الرجال او بنات البنين فذا الله يتي ان انا في بيت وانا اكن وانا cikin biyanka da na fifita ya mata akan ya maza aka ce ishara na yake ga na Fatima lafa a matsayin ta yasa aka ba su shugaban mata aljanna har da uwayen ta ita shugaban su Na aka shiga aljanna ita ce shugaban mata aljanna ga baki daya ita yariyar da na Fatima radiyallahu anha Allah Allah yakan yi asiri da ita tun tana gida kayan yabar duniya a asiri har da mata ne ba su abin da ya asiri amma ga shi irin azkarun ne kuma sai ci gaba da yi amma yanzu matan mu ba su fahimtar mu ga irin wani. abinda kawai suka kawo a kawon su dole su abinda kawai matan mu ka so sai dai ka kawo mata dahi a abinci ke daɗi kawo mata kaya masu ɗan da shi shi daɗi haka nan kun wannan al'ada mata da ita haka take shi kana dama ka ba su in ba ka dama ka ba su hankali ba gaskiya ba in kana da dama ba ma kasance don auren ka ya tsaya da kyau a mutum za ka cikin gidanka ba gaskiya ba don mutane ba su haye mutunci ba in ya zama matan su ba su haye jin daɗin gidajensu ba gaskiya ba saboda idan muka shiwa za mu ba hadisin ummu zar'i ta yi bakin cikin rabuwa da mijinta mata goma sha suka zo gidan manzan Allah suka ce sun yi alƙawali kowace za ta faɗi hakikanin halin mijinta sun yi alƙawali ba su ɓoye komi za su faɗi hakikanin halin mazajen su goma sha ɗakin da na ashirin biyar lafi annu shi ya kace ma hadisin ummu zar'i ita ta farko abin ta ce halin mijinta sai ta yi wani abu da aka ce kinaya ta ɓoye ta ce zauji lahmu jamalin daf ala ra'asi jabalin wa'ar la sahalun fayurtaka wala saminun fayurtaka sai shirunta ce mijina da halilai naman tsohon rakumina wanda an ka ɗauka an ka aza tsololuwar dutse an ka aje ya ce dutsen da an ka aza naman ga sama babu sauƙi bale ka saka ka hauka ɗoko Sai da sauƙin hawa sannan shi ko naman ga da an ka aza su da maski. walai kwaɗayi ne sa ko da wahala ko da tsiyaciya sai kawo ka ko shi a ce wanga shi a halin mijinta sa wuta zamna <laughs> to wai yabo ya ta kuma gini ya ta yi eh? <laughs> shi na malamin masu shari'a na hadisi suka ce ai shi wanga da zarga mai koyi ba ka in ka ci abin hannun ne da bala'i babu kyautatawa babu mutuntawa babu magana mai daɗi babu duk ta ɓata shi shiga shi sa lokacin da Sheikh Jafar Allah shi masa rahama ya karanta hadisin ga mata a Maiduguri shi ko shi to ai bin ne wanga hadisi ba mata kamata a karanta ba maza kamata a karanta yin za a kan kama mata shi ba ba su labarin abin da mata sun kuma a can zamanin manzan Allah su sallu a'a maza ya kamata a karanta mana yanzu sha ɗaya na a yi ba ku amma ku bari in ba ku ce abin ga <laughs> to ita ku wanda opposite ta ce zauji abu zar'in miji na shi ne abu zar'in wa ya sanar da kai waye ne abu zar'i ta ce wani mutum ne wanda ya sami ni cikin ƙabilanmu ƙaramar ƙabila, kabila sannan kuma ya sami ne cikin yan ƙananan dabbobi yan kaɗan waɗanda ba su da yawa ta ce sai ya ɗauke ni ya kai ni cikin ƙabilarsu wadda a babba wadda take akwai nau'in dabbobi daban-daban akwai raƙumma akwai shanu akwai dawaki akwai ƙananan dabbobi sannan akwai abinci riheri daban-daban yace ya ce ni abinci har da mutsana sun yi sun zan manya na na koshi gidanai ya mutunta ni ta yi ta hudu abubuwa na shi sai ka kai dai ƙarshe saki na yi ita a ƙarshe wadda an ita a goma sha ɗaya shi na idan mutum shi rabu da mata ta dawo tana yabo ne duk yadda an ta shi daɗi gidan to ta lissafa abubuwan da ya yi mata ya sarauta ta ya mutunta ta ya darajar ta amma tana zargin kanta halin su su da mata shi yasa suke da wannan aka fahimta cewa mace ita ta ji daɗi gidan mutum ta yi koyi walakanci mafi yawanci idan mutum na shigantaka wasu lokuta mafi yawanci abubuwa da yawa a kai na ce wani sauraron wani kes na wani kanan mu ya samu da mata wajen da ya faru mata ce ba ta da abin da taka ganin lahiri da shi ba abu guda ba ta ba da bayan cewa gumi wata ya kare na wata ya kasowa manja na wata ya kasowa magi na wata ya kasowa sannan kwadai wan gurgudu abubuwan kwadai yana kasa abinda an matsalarta da shi ne bai aka kudin kashi eh lallai shugaba na goyi bayan magana Biko sai ce in akwai hali za Allah ya ku ba ya zanka kashi shi ba shi ya matsala ba bi Allah ne ba ta in an yi kira na ci hakan ce bi Allah ya da yanzu duk waɗanda abubuwa ya riga yi su kuma ai ta ga hilin akwai ba hilin ba kashi ana mata na hankali amma suka gona ya so ya ce to ai shi duk abin da Allah ya dauki ya dauki itace ya ɗauke ruwan gidanai ya ɗauke gundi ya ɗauke manja ya ɗauke komi ya ɗan musulmi ya mutu no clean clean clean Thank you. <laughs> war cikin eh yawwa hmm. ai na san da wannan akwai wasu abubuwa in ka soma iyanka abubuwan alewa misali shi za gani wallahi kana gulɓace alewa ta balle biyu ta fadan ka rabin share biyu ta ba na gwada ma ana buƙatar alewa domin yasa ba ka soma sanata ko malamin duk sun ci duk sati ka soma saka alewa shi yasa yanzu in muna debate da su waɗannan matasan da yanzu da cewa wai to malam mina na nauyin ka ɗauke nauyin gidan gaba ɗaya malam kuɗi wanga da ƙana ɗaya ɗaya shidda Sarki Allah ku gyara zaman ku Allah. Ya gyara yake dagar gyara zaman ka da yawan To. In. In. eh wuya ba ta amma abin da kuwa ta daɗi ku rata da shi ta ga magana ina da rai da ka gaba sun da ga magana cewa mace wuya ba ta shi ta sannan daɗi bai tsaye ta yanzu in ka dibi duk wahalar da aka yi da wasu mata ko ba ka iske abinci na babu wani za a ga abin da ka shi da aure ke zai za a tattaba bala'i duk koyi mata rasa da ka an ce mutum zai karo aure mafi yawanci akwai wadata gwargwado da suka ka ga ta da hali ta yi musu abubuwa ta a kai ga abubuwa su ba Allah ya sauka. da gaske. profesa rijiyar lemu Allah Allah ya kara masa lafiya ya ba da kisa wani mutum shekaran jiya cikin wani karatu na shi cikin turare shi yace akwai wani mai kuɗi yana da makwabtaka da wani talaka ita mata mai kuɗin da sai su ji dariya da kyakkyawa, tsakanin ciwon talaka da mata ta tana ce min to wai ni abin da ka ban waki wa da kullum sai ka to ban samun ka kuma tana gitse min fuska da sauransu amma ka saurari gidan wani da mata ta kullum wasa da ya suke tsakanin su amma nan gidan gaba a samu mutum ka jinsin wancan bari ko Da zahiri suna zama lafiya suna annashuwa suna wasa da ya da shi ita amma ni nan ga wadata ba mu samu hakan sun yi ba shi ke da kyalewaki da ya iske talakar nan gidan rikin cewa na ga alamar ba ka da jari ya kamata ya bala fadari ke kan soji wallahi kowa da kakin da ya ce ya kawo kuɗi masu nauyi ya ba ba wa Allah ga wasu sai sai shiga kasuwa mana kuɗi ke kasuwa da ganin ba kuma da ya fi cewa sunna an kai in in na'am wala karra na'am wala sa'ama kwarai e eh, ko eh dabbata eh, eh kwarai kuwa ƙwarai da gaske ita wannan ta ce zauji ka laili kihama dama su matan goma sha ɗaya biyar suka yaba suka yi mazajensu su ko biyar suka nakasa mazajensu ita kuma guda ba ta yaba ba kuma ba ta zaga ba ita wannan aka ce zauji ka laili kihama la harra wala ƙarra wala mahafasa wala ta'am ta ce ita mijinta da ka san daren kasashen muke? babu sanyi babu zafi babu tsoro kuma babu kosawa ita wanda ita an ce ba a ta zaga ba kuma ba ta yi ba na har da wala babu sanyi babu zafi eh, a yi tsawon ta ce zauji ga yaya uku. fitowar ta halaka shi in cewa ta yi gidinta mugu mugu wawa gaba in ka ce gaba ta ce in ta yi shuru a rataye ta mana a rataye ta ba su da wani abin za su yi gidan sannan in ta yi magana kuma a sake ta in askut Allah in ne shi na za a rataye ni ma'ana ban ban da nabi kuma ba ba a ne kuma dai ga nan gidan bai ba da aura sannan in ce faɗo ga magana an ka jiya za a sake ta akwai wata ce ita kuma ce zauji la azkur minna ban ban ban wadi ban wadi ne ke ban waɗin eh, ban magana a kai saboda in ni magana a kai ne zan waɗi zage da ba wani hali ne sannan kuma in ni waɗi ba mai sai ne kuma akwai wata ce dauji almasu masu arnab wa rihu rihu zarnab sai shi wani tace mijina Jiki jiki ne da kasan jikin zomo yake saboda laushi gare sannan kamshin jiki ne da kasan kamshin turare na kuma zarnab wani wani turare na wani laraba suke kira zarnab la'in kamshi gare ta ce haka mini na yake sai shirunta shi yasa wanda hadisi ina so ya zama mu lokaci mu bi shi guda guda mu karanta maza ba mata ba Kowane ya san hali ne da mata ta yi dole ba ka rasa ɗaya daga cikin waɗanda goma sha ɗaya cikin halinka da matanka dole dole in baka shiga cikin waɗannan guda biyar da an ka zarga in ka zanna masu tsawara kun yi wannan kaɗan ba zai ka gyara halinka su gyara da wata ai shi halin mata annabi ya gama da su halin mata annabi ya gama da su ne Sai shi cewa ya mara aitu min naqis aqalun wadini ban taba ganin masu na kaso ga hankali ko na kaso ga addini da zai zilil rajuli wani za tafi da hankalin mutum mai hankali mutum mai himma mutum mai cikakken hankali su gingita shi ya rikice ya ce manzon Allah ya ce ba taba ganin wanda ya mata ba shi ya gama ko bai gama ba inda shi ke sun rikita shi ko masallaci mutane guda Rikicin sun suna haɗawa na sun kai duk hankali babu wanda ya kai hankalin manzo Allah su dubaru da iya zama da mutane da gane halin mutum babu wanda ya kai manzo Allah su amma ga mata sun rikita shi an ka haɗa ya plan yanzu ba da ya ka sha wa in ka sai sahi in ya tura ayin ya sha ya sha jimi yana sai a ce manzo Allah kana warin ɗumi ba sai ce warin ɗumi ba sai ni ba shaki ne ka shaki ya ƙara gaba sai aka kace wallahi kana warin ɗumi ya gane zuma ga da ya dai ita a mutu to ya bai da yobe ko wasan zuma zuwan garkici da saboda ka haka su to waɗanda haka an riga an ba mu abin da mu mu koma kansu ya ba kana ganin shi mai hankali mai da ɗauko da gimar ta to wata hanya ɗaya zai biya ya abin mai ya kauce mata in eh. za a gani wani ce mace ma ɗin ta ta ɗauko hayaniya in ka sauke magan kiran ta ke cikin taki ka kawo dubu da kake kiwanin kuɗin sai a je min habbo yace wala ta ganin wutan ba <laughs> mata masu rikici in ka taho gida sai ka ci ka ciye ta kasan ta hau sai shi gida daga ce in gida damin kuɗi na ya ɗari biyar biyar sabbi na dubu biyar da kira min su ta kira a je min su abu da shi ke na wannan ba an wuce wurin wannan wuta ta mutu wanda bai gane ba ni ke na ya taɓa faruwa gani ne mata sai ka fi gane mu kan wallahi cewa irin taso mutu kiya kuma kana ba ta yi wallahi wallahi da tura ɗauko mota ɗin ci shigo mutum ta shiga da rufe da ba ta mota a ganin ne sai bakin kasuwa lokacin wadata na da kayan sayin ne ta zama ta dutu osan guda ne mika mata sai mun ka rayo bakin kasuwa mun na da dawo gida shi ke nan shi nan mun shirya wallahi malam haka mun dutu osan na ɗaki da ya shirya dudu dudu ya madara nan eh dudu a gida shi shi nisa da mika mata wallahi ta shange shi ke nan mutu mu haɗu wallahi alo noma kuma ni ba sa abin da ni mata bulu eh ko ba ta da yawwa kaga Thank you. Hmm. Now, da saboda ka ko ku babu shi, shi na yi za baki ke kuma ta <laughs> wato ina ganin gaba ina ganin wato lalle ka san halin mata haka ne ka san halin mata haka ne ka san halin mata zuwa daga jama'a ku yi haƙuri dama na ce muku zai gobe dama liman shi zai muna karatu gobe Allah ya daga da abin da shahi layyan nan da kuma kuma ka sai sa darasin mu na yau da ya zan mai ban kwana na kawai murin karatu kafin bayan sallah insha Allah a gobe insha Allah akwai lakcin Zai zainan zuwa mata da fahe kuma zuwa maza magariba zuwa isha lima aliyu kuma kuma na fata ubangiji Allah ya ce mu mu Allah ya sa wa'annan kwanaki mu ci mu ci su kuma lihirin da Allah ka rabawa cikin wannan kwanaki Allah ka kama mu da shi gafar da Allah ke yi a cikin wa'annan kwanaki Allah ya sa mu ciki to muna roƙon subhanahu wata'ala ya hore mana abin da zamu yi lalura wa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa yi wannan idi yalwa wani matsi da aka hange cikin wa'annan kwanakin don wasu na kokawa cewa ga layyata yau kusa amma ba a ko ganin ka da halar irin da aka ba Allah madaukakin sarki man ya sha'u bin da gada ma yake muna fata Allah ya buɗe mutane kuma ya arziki shi min a yi wannan hidindimu na sallah lahiya Allah ka an samu na ibadun da kike ka samu zama lahiya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك